rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta nuna mani ma labarai wasu mutane guda bakwai ciki har da amir amir guda biyu da ce yayan kungiyar boko haram ne da su kuma mika kansu na kashin kansu a wani gari da ake kira kumshi da ke karamar hukumar bama a jihar borno waɗannan mutane dai sun haɗa da maza guda hudu da aka ce guda biyu daga ciki amir amir ɗaya sannan wata mace guda da wasu ƙananan yara guda biyu wanda suka kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka mika kansu din. major general rogers nicholas dai shine tiyata commander mai kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya wanda kuma ya mun karin haske Kamar da waɗannan mutane guda bakwai kamar haka eh, kamar yanzu mutane suka zo yanzu mutanen bakwai da suka tuba yanzu sun muna magana muna da kwanta da suka ce mu wai su sun tuba ba akwai mutane su da yawa da suka tuba cikin jejin nan amma su za su fara su fitowa sun duba in ba mu kashe su ba mun karɓa su da hannu biyu za su koma su gyama mutanen su ko ya fito daga cikin jejin nan abu ne ya muka kawo su nan muka yi magana yanzu muka wanke su muka ba su magunguna ka ba su abinci ka kuma ce musu su gashi yanzu ya kamata ko kuma mutane ku magana cikin jirgin su fito ba wanda zai kashe su. Duk da kamar mutane nawa ne yanzu haka suka mika kansu. Yanzu akwai mutane bakwai yanzu. kamar da ya gyama wai akwai sun fi irin da suna cikin jejin nan yanzu ya kamata wannan mutanen su ba su ma mutanen su magana tsoron su su fito su mai magana su zama arrangement da su sannan su masu fito fito goyi su kuma kamar da muka kake wannan mutane na ga da kananan yara guda biyu a ciki mm-hmm. suna tare ne a cikin waɗanda suna tare duka su ya'yan su kenan eh ƴaƴan su kenan amma kuma ba mu daman hira da waɗannan mutane game da dalilansu na mika kansu da rundunar sojan kasar wanda suka an samu da cewa sunana alin gomma amma an fi sai na da ali doctor kai likita ne yes ni likita ne wani likita ina yin tiyata kamar ina operation na cire bullet haka da irin kamar appendix kamar irin mata haka sun zo haihuwa don ma ina taimaka da dama to me baka kwarin gwiwa mai kanka ga rundunar sojan Najeriya eh mun ji sanarwa ne a gidan rediyo so da yawa sojoji suna fita kamar misali sa sanarwa ku fito ku yi saranda ba bunda za a yi muku kuma wannan gaskiya ne idan yan uwanmu da yawa sun fito sun zo sun yi magana mun ji shi yasa muka samu karfin gwiwa fitowa ka ce kai likita ne kamar ka ko ka koyi wannan aikin likita a makaranta ne ko kuma na koyi wannan aiki yes na koyi a makaranta ne a wani makaranta kai gwamnati senior secondary school science baba a to ana koyon aikin likita ne a baba eh, a cikin library ana koya mana mana ka kaɗan kaɗan a wajen muka fara a gwaza mana ko amma ba ma ka fara koya mai to kamar shekarun ka nawa kai da haihuwa ni yanzu haka ina shekara 23 kana da iyali ne eh mun rabu da ita a can inda kake zama ina da ita amma cin muka rabu ta tafi sun tafi da ita tarkin chadi ku nawa ne yanzu ka yanke shawaran mika kanku yanzu haka na wanda muka zo nan mu hmm. bakwai ne amma akwai saura za su zo daga baya in an ce ka ba su shawara su sauran yan uwanka da suke daji kamar me za ka ce da su eh zan iya ce musu su fito su mika kansu kamar yadda muka mika kanmu za ka karbe su hannu bibbiyu gashi an karbe mu hannu bibbiyu mun zo wallahi tarban da aka mana kai ko a ba mana haka ba da wallahi sojojin Najeriya mun gode musu wallahi sun taimaka mana sosai Umar Ibrahim daga na ka miko kanka na miƙa kaina daga cikin kunshi gwamnatin Najeriya ta ce ku fito ku ƴaƴan mu ne ba za mu muku komai ba kowa ya saranda ya mika kanshi kuma babu wanda ya fi karfin gwamnati gwamnati ta fi karfin kowa gwamnati sai Allah Allah ne kaɗai zai maganin gwamnati kuma Allah shi ya san dan aljanna kuma Allah ga rahimu ne sun karfe mu hannu biyu yadda ba mu yi tsammani ba an ce mana sojan najeriya yana cin mutum yana gasawa yana ci muka ji tsoro aka ce ga wani ma an kama shi gasa sun cinye muna jeji a jeji hatta in kun kalli abin da muke ci za ku tausaya mana shine muka ce wallahi ko za mu je su kashe mu mu je sai muka karaso wajen sojojin najeriya kuma ni abin da nake so in faɗawa yan najeriya su yi hakuri su yafe mana abin da muka yi gwamnatin najeriya ta yi hakuri ta yafe mana abun da muka yi allah ya kaddarta wannan abin zamu yi amma mun saukar da kanmu a yafe mana a nema mana sana'an da zamu zauna mu a cikin jejin nan ba abinci gidan tururuwa muke tonawa mu ci wannan babu ya zo ya riga ya kare gidan tururuwa muna cin goruba goruba ya kare mun zo muna cin magarya magarya ya kare muka zo muna tona wani abu a kasa muna tona shi mun dafa shi so uku zamu wanke shi sai mu ci wannan abun shine muka yi tunanin kai mu fa yan Najeriya ne kuma dan Najeriya saboda haka ina gayyatan yan uwana wanda suke cikin dajin Sambisa sun zauna wallahi wannan abun ba shi zai karbi mu ba ku taso mu zo mu gina kasar mu yanzu haka dai waɗannan mutane sun yi bayanin cewa suna da dubban magoya baya a ƙarƙashin su wanda kuma wanda mika kan nasu da suka yi zai saka baiwa waɗannan mutanen ƙwarin gwiwan cewa ba abin da zai same su idan su ma sun mika kan nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya